danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Tufa labari da ɗumi-ɗuminsa ƙasar China za ta kawo wa Nijar manya-manyan kayan yaƙi bayan kuma ƙasar Amerika a yanzu haka tana baƙin ciki da baram-baram ɗin da suka yi da ƙasar Nijar. haka zalika kuma a yanzu haka ta roƙi shugaban ƙasar Nijar akan a ƙara zaman tattaunawa akan yanayin zamansu a Nijar ɗin. Kamar yadda ga sani mai sauraro a yanzu haka ƙasar Amerika tana jin babu daɗi sakamakon irin cin mutuncin ko kuma mu cin fuskar da Nijar ta mata a kan cewa ba ta buƙatar ta a yanzu haka. Idan ba za ka manta ba a yanzu haka shugaban ƙasar Nijar wato kuma Abdurrahman Chani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 a yanzu haka maganar da muke muku a labaran da muka samu an bayyana cewa ƙasar niger ta yi baran-baran da ƙasar amerika sakamakon wasu abubuwa da suke faruwa tsakanin ta da ƙasar kamar yadda a yanzu haka ƙasar amerika tana baƙin cikin ta da ƙasar niger sakamakon irin cuɗanyar da suke yi wa juna duba da irin yadda a yanzu haka niger ta fuskanci cewa ƙasar amerika babu abin da za ta ƙara tsinanawa ƙasar niger ɗin haka zalika kuma a yanzu haka ba ta burin ƙasar ta ci gaba shi kuma a yanzu haka shugaban ƙasar nijar abdurrahman cani babban burinsa shine kawo ci gaba a ƙasar nijar haka zalika duk wata ƙasa da take goyon bayan cewa kada ƙasar nijar ta samu cin ci gaba a lokacin ne yake raba hulɗa da ita hakan ne yasa a yanzu haka ya raba alaƙa da sauran ƙasashe da nijar ɗin kamar yadda a yanzu haka ga cikakkiyar rahoton ka tsaya ka saurara tun daga farko har ƙarshe domin za ka ji cikakken rahoto kan abin da yake faruwa a dangane da lamarin nijar ɗin da cana amma muna ƙara tuna maka idan har baka danna mana subscribing ba ka daure ka danna sannan ka danna ƙarara domin samun labaranmu da zarar mun ɗora mun gode china za ta baiwa ɗimbin 'yan nijar horo dangane da ayyukan bincike haƙowa da kuma sarrafa man fetur a cikin jami'o'i da sauran cibiyoyin bayar da horo da ke ƙasar ta china a jiya alhamis ne dai aka kulla wannan yarjejeniya tsakanin ƙasashen biyu kamar yadda za a ji ƙarin bayani daga bakin ministan albarkatu na jamhuriyar nijar muhammad mustapha barke muna da niyyar aika 'yan ƙasa wanda suka samu bak za mu tura su karatu shin wanda suka samu baka su shekara hudu ne za su yi na karatu a can su komo su yi aiki nan a cikin fannin petrol sannan kuma akwai wanda su kuma daga nivo lisans ne za a ɗauke su su yi formation ta shekara uku su zo su masu yi aiki cikin domin ɗin um, petrol don shi ne muka daidaita tare da su wapko mu kai sinye kenan nan zuwa wata uku zuwa wata hudu ya kamata su ta yi mai kahin nan sai an musu formation ta nivo ɗinsu na angle wannan yana cikin fanni namu wanda muka tsara na cewa tun da muna so 'yan ƙasa su ɗauki wannan sektor ɗin na petrol kenan dole sai mu koya musu aiki yadda ya kamata don saboda in sun zo ya zamanto su ne za su yi aiki bisa duka kamfanoni kamfanoni wanda ya aka kawa ko wanda za a kawa a gaba wanda za su yi aikin petrol abin da ya kama daga manuwar har zuwa director general ya zamanto 'yan ƙasa nigeria ne suke aiki mustapha barke ministan ma'adanan wato niger To gwamnatin mulkin sojin Burkina Faso na shirin tsawaita wani shirinta na yakar ta'addanci da karin shekara ɗaya. karkashin dokar da shugaban mulkin sojin kasar captain ibrahim traore da ya hau karagar mulki a shekarar 2022 ya bullo da ita a watan afrilu shekarar da ta gabata na baiwa hukumomin ikon tilastawa matasa da suka kai shekaru sha 18 shiga aikin soji a duk lokacin da bukatar hakan ta taso. a cikin wata wasiƙa ce a wannan alhamis da ta gabata ministan harkokin cikin gida ya aika wa gwamnoni wata sanarwar da ta haranta wa ƙananan hukumomin ƙasar fitar da kuɗaɗe a su. domin gudanar da wasu ayyuka ko kuma sayan wasu abubuwan sai dai har a lokacin da nake haɗa wannan rahoton shugaban ƙungiyar ƙananan hukumomin ta ƙasa imn alhaji abdulrahufu dodo bugu da ƙari shugaban da'irar birnin tawa bai cire wayarsa ba a kiran da ni masa don jin ko waɗanne kalubale ne za su fuskanta a game da matakin ko da yake ga malam lawali muhammad salisu malami a jami'ar tawa ba ya ce babu wani kalubalen da ake sa ran kananan hukumomin za su cin karo da shi ni ban gani ba wani cikas ba da da koyi bisa kan wannan takarda balle har ya kawo wani kalubala ga tahiyar sarushe sarushe a to idan wata mota ko wasu kayayyakin aiki suka lalace ko kuma ana bukatar a sa man fetur ga motoci to ya za a yi in haka ta faru sai ya aika mana gaban shi ko amma kana ganga takarda ba abin da aka rubuta duk wanda ya da wani abu wanda ba abin da takarda ya ce ba da shi da wanda ya kama mai koko da wani na bayan fage to su kukar kansu kenan in mota ta tsaya in wani ne tsaya ka rubuta sai ka aika masu kenan yanzu suka an an ci ma i kai amma ka yarda ka ma kanka sarka ga wuya da dama ne dai daga cikin kasar suka yi na'am da wannan matakin da suke kallo a matsayin na share fage ga cire musu mukammai kamar yadda dan fafutukar nan Michael Zoji ke shaidawa ta shi dw to mai sauraro kamar yadda a yanzu ka tsaya ka saurari wannan rahoton tun daga farko a ƙarshe na san cewa ka ji dukkan abubuwan da suke faruwa a dangane da ƙasar cana da ƙasar nijar ɗin Ba da irin yadda a yanzu haka aka samu haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen haka zalika kuma ana fatan cewa wannan haɗin gwiwan ya ci gaba da tafiya a tsakaninsu duba da irin yadda a yanzu haka babu wata ƙasa da nijar take hulɗa da ita wacce ta wuce ƙasar china da kuma wasu ƙasashen wanda ba su fa irga ba amma yanzu haka ita ma ƙasar nijar ɗin ta yanke alaƙa da wasu sauran ƙasashen sakamakon wasu abubuwa da suke faruwa kamar yadda a yanzu ka mutane da yawa sun fito suna ta bayyana ra'ayinsu a dangane da lamarin da nijar din ta tsinci kanta a yanzu haka na halin da wasu ƙasashen ba sa burin ta ci gaba sai dai kuma a yanzu haka sun samu jajirtaccen shugaban ƙasa wanda a yanzu haka ba shi da wani buri face ya ga cewa ƙasar nijar ta ci gaba hakan nisa a yanzu haka duk wani ci gaba yake kawo shi cikin ƙasar Nijar ɗin haka zalika kuma mutane da yawa su ma suna farin ciki da ci gaban da yake kawo a ƙasar Nijar ɗin. a yanzu haka mai sauraro mutane da yawa sun fito suna ta bayyana ra'ayinsu a dangane da lamarin haɗewar kai tsakanin Nijar ɗin da kuma ƙasar cana Kamar yadda yanzu haka mutane da yawa sun fito suna ta bayyana ra'ayinsu a dangane da lamarin. A yanzu haka kai ma mai sauraro mai za ka iya cewa a dangane da wannan cikakken rahoton da muka kawo maka tsakanin Nijar da cana wannan haɗin gwiwan da zai gabata. Muna so mu ji ra'ayinka a ƙasan wannan bidiyon. da yanzu haka mai sauraro nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Kai dai kasance da wannan tasha a yaushe?